in za a tuna babacir shine madugun nema wa tinubu tikitin takarar apc a 2023 ya raba gari da shi ya mara wa dan takarar labour peter obi baya babacir lawal ya ce ya tabbatar yan arewa a yanzu sun gane togaciyar da yake musu kan wani rashin tanadi gare su daga tinubu mai wayo ya shirya ba abinci ba kuɗin sayan abinci manoman sun rage gona wasu ma ba su iya noman ba gaba ɗaya don insurgency wani irin gwamnati ne haka ba ruwanta da jama'a sai surutu gwamnati an cika da 'yan lagos namu yaran ba sa mutane ba sa magana don tsoro kara kore su kwanan baya na ji kashin fetima yana magana banza wai an ba 'yan arewa manya-manyan eh, ministry an ba su kudin aiki ne ya faɗa mana nawa ka ba su kudin aiki a budget da aka yi capital nawa ka ba ministry of agri nawa ka ba water resources Da yake martani mai ba shugaba Tinubu shawara kan siyasa, Ibrahim Kabir Masari ya ce shi a gare shi babacir hauragiya yake yi. Babacir dai kowa ya san shi irin wannan soki burutsu shi da kama kan kare da na doki ba yau ya saba yi ba mutum ne wanda dama ta same shi ta kuce mai so yana ɗaya daga cikin mutanen da aka ce dama a tausaya ma saboda ni ina tausaya mashi da irin wannan bankaura da yake yi maimakon ya yadda allah ne ya kawo dama kuma takuci kila tana iya samuwa nan gaba Babu Cirazantawar ya ce duk sharuɗin faɗuwa zaɓen Tinubu a zaɓe mai zuwa sun cika. Mun tuba inda laifin mu ne zunubi mu ne ya sa Allah ya mana haka to mun tuba mun ga wahala yanzu ba za mu kara ba Allah ka bamu wanda za mu mara mishi baya ya ci zaɓe ya gyara mana ƙasa shi ne damuwar mu ai na romu da wanda yake mulki shi wanda yake mulki ya mulki sa mai neman mulki ya gyara mana ƙasa mu talakawa mu ya mu ci abinci mu yi tafiya ba kidnap mu samu mu yi noma kuma wani irin gwamnati ne wannan ko ko federal government college ma nan gwamnati na ga sun kara kuɗi ana kusan dubu ɗari hudu Amma a nasu ɓangaren Ibrahim Masari ya ce dama ai ba da ƙuri'ar ce suka lashe zaɓe ba. Abu ya zama zuciya ba kyau, su Allah ya gwada mashi iyakar shi sai dai gani sai hange Bola Ahmed Tinubu in Allah da o plus 4. Ko malam Nasiru in banda shirme irin na babacar dama bai zaɓi gwamnatin ba abinda baka zaɓa ba kake tunanin cewa wai zaka ce zaka canza shi jiya ma mai ta yi barantana yau. a zahiri dai akwai wasu manyan jigajigai da ke apc gabanin zaben 2023 amma yanzu sun koma danyen ganye da bangaren hamayya duk da ministan yasan wike da ya buge da cewa har yanzu yana pdp na yi wa babban lemar adawar tsakiyar dabaruwa nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya